Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyo VOA Africa akan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum tare da fatar waɗanda suka yi azumi an sha ruwa lafiya. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da kanin labarai. Firaministan Burtaniya ya ce zai murabus bayan kada kuri'a raba gardaman da aka yi da ya ba Burtaniya damar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Kunnan doki da aka yi a kuri'ar kotun kolin Amurka da aka kada jiya Alhamis ya gurgutar da shirin shugaba Barack Obama na jinkirin ta sikiyar miliyoyin bakin haure. Kana mai neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da shi takarar shugabancin Amurka Bernie Sanders ya shaida cewa zai goyi bayan Hillary Clinton. To kanin labarin kenan bayan kun gama shan labaran duniya yammacin yau juma'a hajji babban rana 24 ga watan yunin shekara ta 2016 za ku ji cewa shan birtaniya ta yi kuskure ne da ta fice daga cikin kungiyar kasashen turai ina gasken labarin zargin da wata kungiyar 'yan yakin sa kai a yankin niger delta ta yi cewa wasu jami'an sojojin najeriya sun buƙace su da su ci gaba da kaiwa harkokin mai hari domin a yi wa gwamnatin shugaba buhari juyin mulki ƙungiyar Hisba a kano tana da 'yancin kama mutane da hukunta su domin ba sa yin azumi kada kuma a mance akwai musulunci a amurka da kuma nasiha a wannan wata na azumi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Birtaniya ta yanke hukunci mai tarihi na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai a kuri'ar raba gardaman da ta sosa zuciya sosai kan batutuwan shige da ficin baki da ɗiyaucin ƙasa matakin da ya sa Firaministan Birtaniya David Cameron yin burabus Cameron ya shaida wa manema labarai a bakin fadar gwamnati da ke lamba goma titin Downing yau Juma'a cewa al'ummar Birtaniya ta tsaye da shawara ƙarara ta kama wata hanya ta daban saboda haka ina jin kasar tana bukatar sabon shugaba da zai kai ta gashi cameron ya ce zai ajiye aiki a watan oktoba masu sharhi kan lamura sun ce mataki mai ban mamaki da al'ummar birtaniya ta ɗauka na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai manuni ya ce cewa cameron ba shi da goyon baya mutumin da aka fi kyautata san cewa zai maye gurbin cameron a matsayin prime minister shine boris johnson tsohon magajin garin birnin london ɗan jam'iyyar Firayim Ministan ta 'yan mazan jiya kuma wanda ya jagoranci kyamfe na ficewa daga tarayyar Turai. Kimanin kashi 72 cikin 100 na al'ummar ƙasar da suka cancanci kada kuri'a ne suka fito, adadi mafi girma a tarihin zaben ƙasar cikin shekaru 20. Duk da ruwan saman da aka rika tafkawa kamar da bakin ƙwarya ranar kada kuri'ar raba gardaman, abin da ya nuna irin yadda batun ya tada tsimin jama'a ƙasar da aka sami rabin adadin 'yanci rani da ke kwarara ƙasar cikin shekaru goma sha shida da suka shige ana ganin an kada kuri'ar ne sabili da nuna gajiya da 'yan siyasa da kuma tunanin cewa kungiyar tarayyar turai ta kwace iko mai yawa daga talakawan birtaniya kunnen doki da aka yi a kuri'ar da kotun kolin amurka ta kada jiya alhamis ta gurgunta shirin shugaba barack obama na jirkinta ta saƙeyar miliyoyin bakin hauren da ba su da izinin zama cikin amurka zuwa ƙasashensu Ƙuri'ar da aka raba daidai hudu da hudu ta kyale hukuncin da wata karamar kotu ta yanke tun farko na yin fatali da shirin shugaba Obama na gabatar da wani sabon tsarin shige da fice ta wajen amfani da ikonsa na shugaban ƙasa bayan da majalisa ta ki amince da muhimman sauye-sauye a tsarin shige da fice. Shugaban ya bayyana ƙuri'ar da kotun kolin ta kada a matsayin mai bakanta rai ga 'yan cirani da ba za su iya fita fili su ba da guduma ga wannan kasar yadda ya kamata ba sai dai ya ce ba za a yi yunkurin ta sakiyar 'yan gudun hijira da ke zaune a amurka ba ko da shike hukuncin kotun ya bar shi gaba da kasancewarsa a ƙasa cikin halin ƙila wakala mai shugaba obama kamar yadda ya a lokutan ba ya kushewa 'yan majalisar republican a majalisar dattijai domin ƙin amincewa da naɗin da ya yi na alkalin kotun ɗaukaka ƙara mary garland ya cike gurbin alkali na tara a kotun kolon bayan mutuwar alkali antonio scalia 'yan majalisar sun ce kamata ya yi shugaban ƙasar da za a zaɓa nan gaba ko kuma shugabar ƙasar da za a zaɓa nan gaba ta cike wato gurbin alkalin Jihar Texas da waɗansu jihohi 25 sun kai ƙarar gwamnatin Obama dangane da batun shirin shiga da fice bisa hujjar cewa ya saba a kundin tsarin mulkin ƙasa kasancewa ya saba dokar shige da fice ta tarayya da ake da ita a halin yanzu. Wata ƙaramar kotu ta yanke hukuncin cewa matakin da Obama ya ɗauka ya saba a doka ta kuma ba da umarnin dakatar da aiwatar da ita sai kotun ƙoli ta yanke hukunci a kai. mai neman jam'iyyar democrat ta tsaida shi takarar shugabancin amurka bani sanders ya shaidawa shirin morning joe na tashar talabijin ta msnbc yau juma'a cewa zai kada wa hillary clinton kuri'a a zaben kasa da za a gudanar a watan nuwamba dan majalisar dattijan ya ce hana donald trump shiga fada white house yana ɗaya daga cikin gurorinsa ya ce i batun a yanzu haka shine zan yi iyaka iyawa ta in kada donald trump Ina jin Donald Trump zai zama bala'i ta kowace fuska idan aka zaɓe shi shugaban ƙasa. Sanders ya ci gaba da yakin neman zaɓe da kuma jawabi a taruka a faɗin ƙasar. Duk da yake Clinton ta samu wakilan da take bukata a farkon watan Yuni na zama 'yar takarar jam'iyyar Democrat. Ya yi watsi da kiran da aka yi masa ya janye kafin babban taron jam'iyyar na ƙasa. Ya ce menene zai hana in yi abin da muka iya yi? yayin da nake kokarin yakin ganin an sami damar da damar da zamu iya samu sanders ya ce yana cewa ne da nufin ganin an dama da amurkawa a tsarin siyasa to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mai magana da yawon sashe kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya ce majalisar ta ɗauki alhakin gaza ɗaukar matakin gaggawa yayin kisan gillar da aka yi wa waɗanda suka rasa matsugunansu cikin watan fabrairu a malakal da ke ƙasar sudan ta kudu. labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka je a labarin duniya kasar Birtaniya ta fice daga cikin kungiyar tarayyar Turai. Shin wannan mataki da ta ɗauka ta yi kuskure ne ko kuwa? Tambayar kenan da ne wa Dr. Masud Ibrahim na wani masanin harkokin tattalin arziki da ke zaune a ƙasar ingila ga kuma abin da ya ce to sai dai kuma duk kokarin da na yi na jin ta bakin kungiyar ya tura da na tuntubi wasu kungiyoyin yan bindiga irin su men na ji ta bakin daya daga cikin kumandodin kungiyar wato kumanda tex ta wayar talhu amma dai ya ce bai yadda na dauki muryarsa ba sai dai ya ce wannan ba abin magana ba ne a yanzu wani musa sa'idu da ya san kungiyoyin yan bindigan niger delta kuma yake bibiyar harkokinsu ya yi tsokaci akan yadda yake kallon wannan sanarwa. Eh wannan magana da suka faɗa gaskiya ne saboda ita kasan in an zo aka ɓata tattalin arzikin ƙasa kai an kafa da gwamnati ai kuma daga nan kaga za su samu hujjan cewa ita wannan gwamnati bata iya ba ta kishi da masu wannan gashi gashi. Me yasa Jonathan yana mulki shekara shida ba wanda ya fito yana Avenger sai hawan Buhari. Ƙungiyoyi da muka sani su men su vigilante men dai ita ce Harry Oka yake jagoranci yake South Africa yanzu a tsare. Yawa kuma ga Asai da kogo shine kuma National Volunteer Fund da ire-iren su dai suna da yawa. Duk waɗannan mutane ɗan arewa ne ba su karɓi mulki kuma ba su binciken nan da ake yi to amma wannan abun tsohin yan pdp eh, waɗannan shugabannin da ake tuhuma suna cikin wannan abu tom polo shi yake yake kodeti din wannan abu amma shawara ke zan bayar gwamnati ba har razana a neman su duk inda suke. to ko me matsayin rundunar sojan najeriya kan wannan barazana ta jiya mulki janar rabe abubakar shine mai magana da yawun rundunar sojan ƙasar. wannan labarin wasu yaran duk kowa ya sani cewa sojan najeriya yanzu sojan ne wanda bai san siyasa ba muna nan akan bukanmu muna kokarin duk abin da ya kamata mu yi mu kasar mu za mu tabbatar mun kare haƙƙin kasar mu ko mun kare haƙƙin demokrasiya domin ita ce mu ita ce ainihin mulki wanda aka yi shi a duniya baki daya muna nan bayan su muna bayan eh, tsarin kundin mulkin mu na Najeriya rundunar sojan Najeriya misali ba za ta rasa bata gari a cikin jami'anta ba kamar eh, mi za ka ce akan wannan ba ta gari ko ina kowane irin ma'aikata akwai su sai dai illa iyaka yana tabbatar ma da cewa wannan za mu ci gaba kare haƙƙin su domin tabbatar cewa ya ɗore wannan kasa kuma ya ɗore har abada. Ko yaya masana ke kallon wannan batu komando Ahmad Tijjani Baba Gamawa mai sharhi ne kan al'amuran tsaro. Eh to wannan abu ne na tada hankali kwarai da gaske Uh, irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa a baya tun ana cewa jita-jita sukan zo su tabbata. Uh, saboda haka a matsayinmu na wadda muka yi wannan aiki uh, dole ne rundunar sojojin Najeriya su bincika su game kanihin wannan gaskiyar magana. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Mun gode Lamido muna kuma fatan masu sauraro za a gafarce mu wannan rahoto da kuka gama ji na zargi da wata kungiyar Niger Delta da ake cewa Joint Niger Delta Liberation Force ta yi cewa wasu manyan jami'an sojojin Najeriya suna kokarin suna shirye-shiryen hamɓarar da shugaban da gwamnatin shugaba Buhari sun neme su da su ci gaba da kai wa wuraren haƙar mai hare-hare domin a amfani da wannan arabe da guzuma domin sarar kasana shine Lamido Abubakar ya dubi wannan al'amari. To yanzu bari mu koma a gabatun kasar Birtaniya kamar yadda kuka ji a labarin duniya ta fice daga kungiyar kasashen turai shin ta yi kuskure da ta ɗauki wannan mataki tambayar kenan da ne wa Dr. Masud Ibrahim wani masanin tattalin arziki da ke zaune a Birtaniya ga kuma abin da ya ce. Ah, to, um, wato ni dai a ah, nawa fuskanta kasar ah, UK ta yi babban kuskure. sakamakon ainihin ficewa daga tarayyar turai dalilin da na ina ji me yasa eh, wato akwai dalilai da dama da suka shafi lokacin da ta yi yunkurin ficewan a wani ana cikin wani matsanancin hali a duniya gabaki daya ta fuskar ainihin faduwar ma'ana eh, tattalin arziki ko kuma abubuwan da ake kira recession wato taɓarɓarewa tattalin arziki yawwa su duniya na fuskantar mawuyacin hali ganin cewa ana wani irin yanayi eh, na fuskantar eh, taɓarɓarewar tattalin arziki kuma a lokacin da ita ƙasar Birtaniya Ah, in kika duba lokutan baya za ki gaya cewa ah, abin da ake kira ah, inflation inflation rate na ainihin kasar tashin kayayyakin farashin kayayyaki yawwa eh. tashin farashi na ainihin kayayyaki eh. bai ainihin canza ba tsawon lokaci ne mai tsaho wato ma'ana akwai daidaito a cikin farashi na kayayyaki ga ita kasar Birtaniya. Haka ma kuma sha'ani na ainihin interest rate eh. shi ma tsohon tsawon lokaci abu ne da ainihin akwai daidaito. Haka kuma ainihin shi abinan ma'ana canji na ainihin sterling pound ga ainihin dollar da kuma ma'ana farashin ainihin Uh, sterling pound uh, in aka danganta da ainihin farashin uh, kudaden wasu kasashe shi ma wannan ya samu daidaito tsawon lokaci so hmm. wannan lokacin da suka da koma ainihin kansu ficewa daga wannan tarayya mun ga eh. ainihin shi farashin ainihin sterling pound ya sauka matuka da gaske a cikin 'yan sa'o'i kaɗan Ah, wanda ba a taɓa samu ba tsawon shekaru kusan 35 da suka shige. Dr. Masud Ibrahim kenan to kun ji ya ce Birtaniya ta yi kuskure. To shin watan wata ranar Birtaniya za ta yi kokarin koma cikin kungiyar kasashen turai? A kasance da mu a shirinmu na anjima domin jin ansa. Yanzu kuwa bari mu koma ga batun kwanaki kamar yadda kuka ji Ƙungiyar Hisba a Kano tana bi tana kakkama waɗanda ba sa azumi a kan cewa kuma za ta gurfanar da su a gaban kula. Shin ƙungiyar Hisba tana da 'yancin ɗaukan wannan mataki ne kuma me yasa take bi tana kama mutane? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya dubi wannan al'amarin. Nuna rashin tarbiyya a cikin bayyana jama'a da rashin ɗa'a. wanda ne abin da muka caje su domin a'a ta musulmi ya kamata da kowa ke azumi kai ma kai ka dauki azumi kuma zaman su akwai matsala ta barazana akan haka tsaro an kafa hukumar hizba ne akan doka kuma dokar take amfani da ita wajen aiwatar da aikanta da haka ya kamata mutane su yi wa hizba kyakkyawan zato insha Allah ba za a yi wani abu da zai zama ya kare doka ban Allah yadda malam yakubu mai gida kace ko mataimakin kwamanda mai kula da aikace aikace na hukumar sai dai barista Odubla ma malami da ke koyar da darussan laifukan shari'ar musulunci musulunci a tsangayar nazarin shari'a ta jami'ar bayero na cewa najeriya ƙasa ce da take aiki akan dokoki kuma ita hukumar Hisba doka ce ta kafata wadda ake kira kano state hisba board law 2004 kuma wannan dokar ta faɗi dalla-dalla hulumin hukumar hisba a ciki ba inda dokar ta mai da rashin azumi laifi ko kuma ta bawa hukumar hisba dama ta kama wanda bai azumi ba duk da yake cewa mun san rashin yin azumi a gurin musulmi zunubi ne amma doka ba ta ganin shi a matsayin laifi kuma bata ba wa hukumar hisba dama ta kama wanda baya azumi ba abin da aka bawa hukumar hisba dama ta yi a dokar shine misali umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kuma dokar ta ce wannan a yi ta hanyar wa'azozi da lakcoci da wayar da kan jama'a saboda haka a fahimta ta dokar hukumar hisba bata bata daman kama wanda baya azumi ba kuma kamun da aka yi a fahimta ta ita hukumar ta tsallake huruminta da doka ta bata to amma da usman shu'abi zunnurayen shugaban sashen nazarin ilimin shari'ar musulunci a jami'ar ta bayero ya ce akwai abubuwan dubawa game da wannan al'amari abinda ya kamata ya la'akari da shi shi harka azumi da sauran ayyuka na ibada abubuwa ne tsakanin bawa da mahaliccinsa wanda har malamai ma suna ganin saboda yanayin irin dangantakar ta kud da kud tsakanin bawa da mahaliccin shi a harkar azumi ya zama suna ganin cewa kamar ma ba maganar ya kansa saboda in mutum ya ɓoye je abin da yake yi ba za ka sani ba to amma idan mutum ya fito da shi fili to kaga yayi wani abu ne wanda na saba ma Allah to akwai dan abu da ya kamata wato a jawo hankali kansa ya kamata malamanmu da sauran al'umma su faɗa faɗaku a kansa shine magana cewa bambancin tsakanin wato laifi da zunubi hmm. laifi shi ake ce ma aljarima a tsari na shari'a musulunci hmm. kuma abinda yawa crimes hmm. abinda kuma ya shafi eh, zunubi shine al'itin ko ma'asiya to abinda ya shafi laifi su suke da hukunce-hukunce na zahiri da alkalai ke aiwatarwa a bayan ƙasa hmm. abin da ya shafi ithmi ko kuma zunubi ko ma'asiya to wannan wani abu ne tsakanin bawa da mahalicinsa yawanci in sun faru ba za ka ga wani tartiban hukunci da aka gitta a bayan ƙasa ba da za a aiwatar sai dai shi bawa ya je ya ci gaba da roƙon Allah gafara shi kuma Allah da yake tawwabur rahim ne in ya ga dama ya gafarta masa to wannan yake nuna cewa shi wannan bangaren na kada a kyala mutane barkatai suna ci da ranar Ramadan ya fi kama da tsare-tsaren da shari'a take tanada na kaman a ce wata siyasa ce ta shari'a wani policy ne alal misali na tafiyar da hukunci na shari'a a ce to ba a kyala mutane kawai kara zube suna zuwa suna cece tsakar ranar watan ramadana ba Dr. Usman Shu'aibu Zunnurai kenan masanin dokokin shari'a musulunci a Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu lokaci ya yi da za mu gabatar da Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. A wannan makon Musulunci tushen rayuwa ya tattaki ne zuwa wani babban masallaci da ake buɗe baki da kuma salloli a cikinsa a wannan wata musamman na azumin Ramadana. Masallacin da ake kira Dar al-Hijra wanda yake a unguwar Falls Church da ke jihar Virginia a nan Amurka. Ina isa masallacin na tadda an fara sallar magariba.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 bayan an yi buɗe bakin ne sanatari ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman buɗe baki wanda aka yi a jiya alhamis inda shi muhammad da na tara yake gaya min cewa shi dan asalin kasar saudiya ne shekaru hudu suka wuce yake nan amurka wanda kuma wannan shine karansa na biyu da ya zo wannan wuri shin malam muhammad tsawon yaushe ka dauka kana zuwa wannan wuri domin yin bude baki i don't come here like uh, often i come here like this baka is na kan zo nan ba wannan shine karo na biyu da na zo darar hijira domin in yi bude baki uh, ina zuwa wasu masallatan da su ma suna ba da irin wannan gudunmawa ta bude baki wannan abun burgewa ne kwarai da gaske ta yadda al'umma musulmi ke taruwa a wuri ɗaya a matsayin al'umma ɗaya kuma yan uwan juna to daga nan ne kuma sai na kutsa na koma cikin masallacin inda na samu ɗaya daga cikin masu shirya wannan abun buɗe baki wanda kuma yana ɗaya daga cikin limaman masallacin mai suna Abdulkarim Uthman Ahmad. Assalamu alaikum. Malam Abdulkarim wane ne kai a cikin wannan masallaci? Member of this community for more than 30 years we here to serve Uh, people for the breaking fast. Ina cikin mambobin wannan al'ummar unguwa tsawon sama da shekaru talatin. Muna taimakon mutane wajen yin buɗe baki a watan azumi kuma muna yi uh, kullum ne a kwanakin wata ko kuma ranakun uh, mako har azumi ya kare. Ko a masallacin nan na kai shekaru ashirin da tara ana wannan hidima da ni. Muna ciyar da mutane ta hanyar buɗe baki kusan mutum dubu ɗaya a kullum ta hanyar kuɗaɗen da suke tarawa da kansu a matsayin kuɗaɗen tallafi ko kuma kuɗaɗen sadaka na fisa lillahi uh, muna gayyatar makwabtanmu waɗanda ba ma musulmai ba a duk ranar laraba wanda suka hada um, har da mambobin uh, majalisar uh, dokokin amurka da suka hada tun daga kananan mambobin majalisa da sanatoci haka kuma mukan yi wannan buɗe baki da su a wannan rana domin a samu fahimtar juna ne shin menene muhimmancin wannan abu mala abdulkarim it's get the road a ah, yana da muhimmanci sosai domin kuwa za a samu ɗinke barkar da take tsakanin al'ummar musulmi da fahimtar da aka musu a ko ina a faɗin duniya and all America ba. To Malam Abdulkarim Usman Ahmad kenan daya daga cikin jagororin masallacin Dar Alhijra da ke unguwar Falls Church a jihar Virginia ta nan Amurka. To daga wannan bude baki da muka ji a masallacin Dar Alhijra bari mu koma ga masu sauraron mu mu ji shin yaya azumi yake ne a wajen su. Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Junaidu Mai Shayi bakin kasuwar shanu Ibadan Akinyele. Menene tasirin wannan watan azumi a wurinka to alhamdulillah saboda haka wannan wata magana a kansa mu ƙanana almajirai ta wuce mu saboda haka dukkan musulmin duniya ya sani wannan wata wata ne mai girma me za mu kira musulmin duniya su ji tsoron Allah akan wannan wata wanda ya san duk yana da wani mugun aiki da yake yi cikin wannan wata ya roki Allah Allah ya raba shi da wannan miyagun ayyuka wanda yake aikata alkhairi kuma Allah ya ba shi ikon ƙara aikata alkhairi cikin wannan wata Musa Fiyaro gaskiya ma'anan azumi da muhimmancinta a gare ni gaskiya yana da daɗi sosai sosai muhimmancinta a gare ni yana da kyau mu gyara halayenmu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa da ɗan dako da lebura mu yi mu gyara halayen mu don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikinsa gaskiya akwai halayenmu a ciki da basu da kyau kar ka ce wai za ka ga laifin kansila ɗan majalisa gwamna shugaban ƙasa kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da 'ya'yanka idan shago ne da kai kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka idan ma'aikaci ne kai famanin sakatare ko kwamishina kana da laifi tsakanin ka kai da masinjan ka ko da sauran concept ka kana da laifi haka gwamna ma ta saboda haka don Allah dan annabi mu samu mu gyara wannan halaye don Allah dan annabi mu gyara to a madadin hukumar masallacin dar alhijra da suka ba mu damar muka shiga masallaci wurin da suke buɗe baki har muka ɗauki hoto muka kuma tattauna tare da su da ma waɗanda suka faɗa mana falalar azumi a wajen su Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Kazar da ba to yanzu kuma ga nasiha a wannan wata na azumi mai magana da ku shine Muhammad Bashir na Ibn ladanin masallacin bega da ke nan abuja ibn taimiyya ya faɗa a cikin mulakhasul fiqhiyya ya nuna dalilan da suke sanya a haɗa sallah dalili ne guda uku zuwa hudu dalili na farko shine akan haɗa sallah saboda ruwan sama akan kuma hada sallah saboda ainihin wato duhu mai tsanani akan kuma hada sallah saboda tsananin zafin rana akan kuma hada sallah saboda sanyi mai tsanani sosai sosai saboda wa'annan su ne kusan dalilan da suke sanya a hada sallah kamar yadda ya tabbata a shari'ance akan so a takaita ai karatu saboda dama ai an hada saboda ya zama an yi sabin din mutane sun dan samu sauki sun maza sun koma gida idan ruwa ne kafin ruwan ya sauka kila ko kuma ruwan kafin ya karfi ya yawa gari ya tabo ya abin nan sai ai maza a hada sallan saboda mutane su ainihin wato koma gidajen su idan kuma tsananin duhu ne sai ai maza ainihin wato dan gaggauta haka dai misali kamar musamman sallah na biyu din kafin gari ya ƙara ke ƙara rufewa ɗin saboda dama an yi ne saboda a ainihin wato sauƙaƙa mutane daga ainihin matsanancin duhu da suke da yake a wannan ainihin wato lokaci akan haɗa sallan magriba da isha sannan kuma akan ainihin wato haɗa sallan la'asar da ainihin wato azhar idan akwai dalilin haka asuba ba za a haɗa da sallan azhar ba saboda kasancewa tana da ainihin wato lokaci mai yalwa wato shi haɗa sallan kamar yadda muka faɗa a baya duk wanda ya yi ya yi koyi ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin yana daga cikin sunnoni kuma shari'a ta ainihin wato yi mashi stam ta ainihin wato yadda da shi wannan ibada kenan kaga ya nuna idan mutum ya aiki da shi zai samu lada ɗoriya akan wanda bai aiki da shi ba saboda haka idan ni na haɗa sallah kai baka haɗa ba yanzu ina da abu biyu ayyuka biyu na yi na yi aiki da sunnan annabi sannan kuma na yi sallah a cikin jam'i To Allah ya sa mu dace. Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko ta hanyar sadarwar imel. Sakonmu na farko na cewa ficewar da ƙasar Burtaniya ta yi daga ƙungiyar tarayyar Turai da kuma shelar shirin murabus da Firaministan ƙasar David Cameron ya yi wani sabon babi ne da aka buɗe a fagen siyasar ƙasashen yammacin duniya da fatan wannan ficewar ta zamo alheri ga ƙasar da ma ita kanta tarayyar Turai. daga mahmud salu kaura na moda jihar zamfara sako na gaba na cewa muna jinjina wa dakarun sojojin yankin tafkin chadi bisa ga nasarori da suke samu a kan mayakan boko haram daga muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe sako na ƙarshe daga ahmadu manija daga bauchi unguwan karofin madaki ya ce muryar amurka ina kira ga gwamnan jihar bauchi barista ma abubakar da ka duba mummunar yanayin kuncin rayuwa da yanzu haka wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar bauchi ke ciki na rashin albashi a biya su albashinsu musamman ma malaman makaranta da 'yan prison a jihar bauchi to tare da fata za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayinku ga takaitattun labarai kafin mai sallama. Burtaniya ta yanke hukuncin tarihi na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai a kuri'ar raba gardaman da ta sosa zuciya sosai kan batutuwan shige da ficin baki da ɗiyaucin ƙasa matakin da ya sa Prime Minister Burtaniya David Cameron yin barabus. Cameron ya shaida wa manema labarai yau Juma'a cewa al'ummar Burtaniya ta tsere shawara karara ta kama wata hanya ta daban saboda haka ina jin ƙasar tana buƙatar sabon shugaba da zai ci gaba da kai ta gaci. To masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma can da daddare idan Allah ya kai mu. Ɗazu na kuskure na ce ina fata an sha rawar lafiya. To ina ganin azumi ne fara buga <laughs> Azumi ya buga ki hajiya. Ina fatan za a sha ruwa lafiya yanzu kuwa sai a dakaci shirinmu na yau da gobe.